أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع الإبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحود إلى رسالته من قيس السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنس للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ثلاثين قوة المحرم hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da daya ga watan 11 shekara 2016 Allah ya dawo da mu wannan masallaci na dan fodiyo inda muke karanta littafin babban malamin Sheikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz mai suna Al-Fitnatu fi Hayatil Anbiya'i was Sahaba wato jarrabawa a rayuwar annabawa da kuma sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine darasi na 14 a cikin wannan bangare wannan kisimi da ya shafi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda aka sani kwana biyu da suka wuce wato lahadi da kuma wato talata mun taba ainihin wato wata matsala da take da muhimmanci wa sha Allah duk lokacin da wani abu ya bujiro mana haka za mu fuskance shi gwargwadon abin da ya ainihin wato bujiro Allah ka daga musulunci da wanda suke son ci gaban musuluncin muna shafi na 121 malam yace kala shaykhul islam shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ya faɗa. Allah ya ji kansa yace wa kadalika hakanan qala al imam ahmad imamu ahmad imamu ahli sunnati wal jama'a ya faɗa wa gairuhu da wani ma wanda ba al-imamu ahmad ba shi ma din ya faɗa ya ce kullu man sahiban nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dukkan wato a yanzu da ake kai wa sahabbai farmaki ba lokacin da ya kamata a ce mutane na ba wannan karatun muhimmanci irin yanzu da ake ciki yace kullu man sahiban nabiyya duk mutumin da ya abokantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanatan shekara ɗaya, au shaharan ko wata daya au yawman ko wuni daya au ra'ahu mu'minan bihi ko ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana mai imani da shi ko da ko wuni ɗaya ne fa huwa min ashabi to wannan yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lahu min as-suhbati yana da matsayi na sahabbantaka bi kadari zalika gurgudan wannan wulin da ya abokanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka shi yasa suka ce shi ta'arifin abu dole ya zamanto jami'an sannan mani'an ya tattaro abin da ake bukata sannan ya hana wani abu wanda ba shi bai zo shiga ciki daga lokacin da dan shi azizu yana maka maganar sahabbai ka tambaye shi ya maka ta'arifin me yake nufi da sahabi domin kai a wanda kake nufi da sahabi daban shi kuma wanda yake nufi da sahabbai daban da haka in yace sahabbai har munafikai duk ba su yake zuba ciki yace sahabbai ne mu kuma idan muna maganar sahabi wanda ya haɗu da annabi yayi imani da shi ya mutu akan imani shi muke kira sahabi munafiki bai ma zama musulmi ba ballantana ma ya zama sahabin annabi wannan ita ce magana wacce take ainihin wato tabbatacciya sannan wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rana ɗaya imani da shi to duk wani wanda zai zo bayan wannan mutumin duk aikin da zai na a ga nagarta ga Allah bai kai wancan ba wanda ya ga annabi rana ɗaya imani da shi annabi ya koma zuwa ga Allah shi yasa za ku ga akwai sahabbai da dama wanda wasu ba su taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai a hajjatul wada hajjinsa na ban kwana na ƙarshe wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a wannan ranan wasu ranar suka ga manzon Allah tunda sun yi imani da shi kuma an samu liƙa an samu haɗuwa sannan sun mutu suna da imani wayannan suna cikin jerin giyar wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa'in ƙila idan an ce maka falima na ha don mai annabi ya hani khalid bin walid an ya subba a sahabahu cewa kada ya lagi sahabban annabi idan kana min a sahabihi aidan idan shi khalid ya kasance yana daga cikin sahabbai ƙulna sai mu ce in ji malam la'anna abdurrahman bin auf domin abdurrahman dan auf wani zara'ahu da kuma tsararrakin abdurrahman dan aufu wajen shiga musulunci hum sufa min as-sabiqin al-awwalina suna cikin magabata na farko alladina sahibuhu wa'inda suka yi abokantaka da annabi fi waqtin a cikin wani lokacin da kana khalid khalid dan walid ya kasancewa amsalihu da makamantinsa yu'adunahu fi suna gaba da annabi akan wannan addinin a cikin sa da haka ba za ka taɓa haɗa mutumin da a wajen subantaka ba tun da annabi ya zo da addini a farko-farko suka karɓa addini da wanda suka zo daga baya suka karɓa addinin ai ba zai zama matsayi ɗaya ba kamar yanzu ne da wanda suka fara yin sunna a farko-farko da wanda suka zo daga baya ai na bayan ba za ka haɗa su da na farkon ba yasa duk aka samu munasaba sai na nana ta wannan magana cewa samari ɗan zafin kai masu tasowa yanzu wani ma ya fito ya ce an shi saboda tsabar salafiyancinsa ba ma ruwansa da kungiya inda a najeriya ne wallahi ba za ka iya yin addini ba ba baka da kungiya ko kuwa ba zai yi wallahi sau da haka mu da ka gama nan mu yan izala ne kuma yan salafiya ne ya ce wa an sun ciyar amwalihim da dukiyoyinsu ƙabalin fatti tun kafin buɗe makka wa qatalu kuma suka yaki wa hum su wa'annan mutanen a'azamu darajatan sune mafi girman daraja min alladhina akan wa'anda anfaqu suka cire min ba'dil fatti bayan an fatahu makka wa qatalu suka yaki kenan wanda suka ciyar da dukiyarsa suka yaki kafin fatahu makka ba daidai bane da wanda ya ciyar da dukiyarsa bayan fatahu makka yaki ina ba za ma su zama ɗaya ba dan Allah ma ya ce ba ɗaya bane duk abinda Allah ya ce ba ɗaya bane to ba ɗaya bane sai ya ce amma wa kullum kowanne daga cikin su wa'adallahu husna Allah ya yi masa alƙawarin alhusna ita ce aljanna faqad faradu haƙiƙa sun keɓanta da wani matsayi min suhubati na suhuba na abokantaka da annabi bima la yushariquhum fihi khalidun ta yadda khalidu koda ya zama sahabi ga wajen matsayi na sahabbantaka ba zai isa yi kafada da kafada da irin su abubakar da umar da usman da sayyidina na ba bai isa yi kafada da kafada da ainihin wato su ba saboda suna gaba da su ainihin wato a gurin daraja zara uku da kuma wato wanda suke tsararrakin su abubakar siddiqu ne wato da usman da umar da ali bin abi talib da makamantansu mimman aslama cikin wanda suka musulunta ba'adal fatshi bayan an yi fatuhu makka alladhi huwa sulhul hudaybiyya wannan shi fatahu makkan nan ya faru ne ainihin wato bayan sulhul hudaybiyya wa qatal kuma ainihin wato yayi fanaha sai annabi ya hana Khalid bin Walid an yasubba ulaiikal ladina sahibuhu qablahu cewa kada ya zagi waɗannan waɗanda suka sahibanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin shi kenan wannan me yake nuna mana di yadda ka zama akan harkar addini in wani ya riga ce ka akan abu to di yadda ka samu matsayi da falala a cikin addinin yana da ita sama da kai shi yasa mai muqama yake cewa fale qablu mabkaha bakaitu sababatan bi su'da shafaitu an-nas qabla tanaddumi walakin bakat qalbi fa hayyaj lil buka bukaha sai yace fa qultu al-fadl lil mutaqaddim koyaushe falala takan tabbata ne ga wanda ya ainihin wato ya fara yin abu da ka ga a duniyance ana da wannan amma a addinance ba wannan yawan aka ce wannan soja ne ya riga ka shiga da kwana ɗaya to za ka ga wannan girman akwai shi haka in mutum aikin gwamnati ne aka riga ɗauka shi kafin a ɗauke ka za ka ga shi ne ka kai kana ƙasa da shi haka tsarin yake to a addini ma wato haka ainihin wato abin yake da haka addinin nan kai ka karantar da abin da za ka iya kai don Allah ka yi gaba karka ce a kai ba za ka iya yin karatu ba sai ka soke wani tukunna sannan karatun ka zai karfu sai ko sai a'a karka yi haka ina fata an fahimta kuma wanda suka yi abin da za su iya a baya iya matakin abin da za su iya kenan kai bayan da ka zo kai iya matakin abin da za ka iya ka tafi wani ma shi ma ya zo iya matakin abin da zai iya ya tafi shi kenan haka za a yi wa man lam yashafu qattu wanda duk bai abokanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba daɗai, dai sai ya ce to nisbatuhu nisbasa ila man sahibahu zuwa ga wanda ya abokanci manzon Allah ka nisbata Khalid kaman wato matsayin Khalid ne ila sabiqina zuwa ga wanda suka gabace shi cikin muhajir da ansar wa ab'ad wanda ma hakan ya fi ainihin wato nisa inda shekul islamu bin taimiyya da haka wannan abin yana da muhimmanci mutane su kula da shi su lura da shi su ba shi ainihin wato muhimmanci duk mutumin da ya riga ya gabace ka akan harkar addini to yana da girma da matsayi da darajar da watakila kai in ba dan shi ba da kai zan an ce ka zo ka addinin ba za ka iya ba wannan yana daga cikin dalilan da ya sa kuka ga har Allah ya nade ƙasa da wanda ke bayan ta ba wani mutum da zai yi aikin da zai fi na sahabbai a gurin Allah ko ya kai nasu ba da sun yi addinin da a lokacin da yana da wahalar da ba kowa zai iya yi ba abu zarri gifari ka je ka bincika lokacin da labari ya zo masa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a garin makka ya turo dan uwan shi ya zo ya bincika mai dan uwan ya zo ya bincika mai ya koma masa da labari ya ce labarin nan da ka zo da shi bai gamsar da ni ba barin tashi in zo bincika da kaina da ya taso ya shigo garin makka wanda ma zai tambaye shi gidan annabi ba zai yi ba saboda bala'in da ake ciki a garin makka ba kaman kai bane yanzu in ka zo kana neman wani abu na addini kai tsaye za ka tafi santar masu addini a ina ya zo ya kwana ɗaya a masallaci a kaba ya kwana biyu ya kwana uku kwana na farko ali bin abi talib zai zai dauke shi ya kai shi gidan shi ya kwana sulabu ya ga ya sake dawowa ya kasa tambaye kuwa saboda ba wanda zai tambaya tambayar ma ya ce ina ne gidan muhammad ita ma matsala ce da aka zo da ya gane cewa ga abin da ya kawo shi gari da za su tafi jerawa ma ba zai yi ba sai dai cewa ya zan shiga gaba idan ka gana yi kwana kaza to kai kuma ga inda za ka yi haka aka yi fa aka je gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da aka je ya musulunta bayan ya saurara abin da ya saurara saboda yanayin da ake ciki annabi ce masa ya koma garinsu ya je ya zauna lokacin bayyana da a wannan bai ba in lokaci ya yi zai abin nan to irin wa'in nan sun faru da yawa a garin makka sun sha wahalar da in yanzu mutanen yanzu ne to Allah ya kiyaye matsala za ta faru da haka wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce wa ma yudrika me sanar da kai la Allah lallai tabbas Allah qad tala'a Allah yayi tsinkaye ala ahli badrin akan mutanen badar فقال يتي اعملوا ma شئتم كو aikata duk abin da kuka ga ma faqad gafartu lakum ni na riga na ainihin wato gafarta muku wanda suka ji yakin badar mutum 300 da yan kai kuma da nassin qur'ani Allah ya bada shaida cewa duk abin da suka fita dan Allah suka je qad kana lakum ayatun fi fi'atayn taqata Allah sai ce fi'atun tuqatilu fi sabilillah dai jama'ar ta fita ne ta yi yaki ba dan wani abu na duniya ba shine dan daga addinin Allah wa ukhra kafiratun yarawhum mislihim ra'ayil ayn wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha da haka a wajen yakin badar din ne da suka fita Allah ya tabbatar musu da abubuwa guda biyar cewa idh yughshikumun nu'asa amanatan minhu lokacin da Allah ya saukar da gengedi saboda aminci daga sa ana cikin yanki amma gengedi ne yake ɗiba su wa yunzilu alaihim min samai ma'an Allah ya saukar musu da ruwa daga sama li yutahhirakum bi dan ya tsarkake ku da wannan ruwan wa kuma ankum rijza shaytan sannan ya yadda da dattar akan ku wal yarbita ala biku ala qulubikum wa yuthabbit bihi al aqdam idh rabbuka ila al malaikati anni ma'akum sannan Allah ya ƙara yin wahayi cewa lalle a faɗa musu wayannan mutanen ina tare da su da haka nan la'alla ba tsammani bane tabbas ne la'alla Allah lalle tabbas Allah yayi ainihin wato din kai ala ahli badrin akan mutanen badar fa qala yasi i'malu ma shi'tum ku aikata abinda kuka ga ainihin wato dama mun sha faɗa muka ce la Allah tana zuwa da ma'anin at-ta'lil dalili kamar la'allakum tattakuna ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattakun sannan tana zuwa da ma'anin tabbas wacce ita ce ta zo a nan ita ce annabi ya kalli hassan dan ali bin abi talib ya ce masa ibni hada sayyidu wannan dan nawa shugaba ne kuma la Allah an yusliha bihi tabbas Allah zai sulhu da wannan yaron nawa nan gaba tsakanin ƙungiyoyi guda biyu na musulmi masu faɗa da juna sannan yana zuwa da ma'anan harfu taraji shine tsammani sannan yana zuwa da ma'anan ma ainihin wato harfu jarrin abin da ya biyo bayanta ta sai zaman to isma majururun bila Allah shi yasa ibn malik da ya tashi kawa a cikin alfiya daga cikin huruful jar hadda Allah ya kawo haka huruful jar wahiya min ila hatta kala hasha adafi an ala muzmun zurub bala mun kai wawu wata wal kafu ba wal Allah wa mata sai ya kawo ainihin wato la Allah kuma mutum ya koma a babin lugatu zai ga la Allah tana zuwa da lugogi da yawa watakila kaya ganin wani Allah zai ci ya cire da makamantansu qala al-hafiz ibn hajar al-hafiz ibn hajar yace ƙila an ce al'amur fi qawlihi wato fadin Allah subhanahu ta'ala anan da ya fada fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wannan i'malu ɗin littakarim ne dan karanci dan haka in ka koma gidan balaga wajen al'insha'u wal khabaru fi'il amrin yakan zo ya fita daga ma'anarsa ta haƙiƙa ya shiga abin da ba ma'anarsa ta haƙiƙa ba yakan kai har waje talatin. an fahimta yi yakan kai har waje nawa har waje talatin. da haka ba din da kaga an yi umarni ba ba ka ɗauka a'a ana ba da umarni ne don aiki akwai fi'il amrin littakrif kaman in an je za a shiga aljanna Allah zai ce udkhuluha bi salam wannan fi'il amri ne littakari fi'ili amri ne dan girmamawa shine udkhuluha bi salam ku shiga wannan aljanna da ainihin wato aminci Allah ka samu daga ciki sannan akan yi fi'il amrin littahdi dan tsoratarwa an gane Allah zai ce qala tamattu fi darikum salasata ayyam ku ji dadi a gidanku kwana guda uku zalika wa'adun wannan alƙawari ne da in yazo ba wanda isa zalika wa'adun ghayr maqdu dan haka wannan fi'il amrin ne littahadi tsoratarwa Allah yake ba wai an ce a shikenan kowa ku je ya ci gaba da jin dadi bane kamar yadda Allah ya ce qul tamattahu fa inna masirakum ila an-nar kai ka san tahdidi ake in ka san abin da aka faɗa to ba cewa ake to ka ji dadi ba a'a tahdidi ake maka wani yaro ya maka laifi ya gudu ka bi shi ka ce wallahi in sama da ƙasa za ta haɗu sai ka bu ana wani don Allah ka yi haƙuri kana wallahi tallahi sai na ba shi ƙashi sai kawai ka ga wani yanzu ya tsaya a kanka wani garjejen ƙato nan ɗin shi kawai ya fitin ya ka girma sai ya tura yaron gaban ka ya ce wani don Allah ga shi nan ka taɓa shi ta ga wannan cewa don Allah ka taɓa shi ma ya haɗa ka da Allah da yake ka san ba ci umarni yake baka baka ta hadidi yake maka in ka isa gashi nan dan Allah ka taba shi an fahimta ai to akwai wannan akwai kuma fi'il amrin litta'dis dan a gajiyar da kai kamar yadda Allah ya ce qul kunu hijaratan in kun isa ku zama dutse ko bakin karfi aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum in lokaci ya bayar abdullahi gwandu a cikin alfiyarsa ta tafsiri da ya yi tabbaci 1200 da wani abu wa insha Allah lokaci zai bari sai mun karantar da dalibai wannan littafin dan su san funun daga ciki na balaga na qira'a na tafsiri duk ya tattaba a ciki to daga ciki da ya tashi kawo aujuhu na fi'il amrin ya kawo fuska wajen guda 30 a ciki wanda yake fita daga ma'anarsa ta haƙiƙa ya shiga cikin waɗannan ainihin wato babubbuka akan kawo fi'ilu amrin lil ba, dan a halatta maka abu kawai kaman wa idza ra'aw tijaratan kamar yadda ya faɗa cewa fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi kaga fantashiru ba fi'il amrin ban amma lil min lil ibaha an halatta maka ne in an gama sallah fantashiru ku yadu wabtagu min fadlillahi ku je ku nemi falalan Allah saboda ai ba dole bane in an gama sallah sai ka tafi neman kuɗi ko dole ne wannan lil ibaha ne an halatta maka ne ko fi'il amrin ne ainihin wato lil ibaha to yana nan a gurare da dama shi yasa nan ibnu hajar yace an fada an ce i'malu littakrim ne wannan abinda Allah ya fada a nan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada wannan fi'ilu amrin ne littakrim dan girmama sahabbai ne annabi yace Allah ya ce i'malu ku aikata amma kaga wancin i'malu ma shi shi'itu a cikin qur'ani da yazo ko mm. eh mm. cewa wannan tahdidi Allah subhanahu wata'ala yake ce wa annal murada abinda ake nufi anna kullu amalin dukkan wani aiki amilahul badari wanda mutumin badar ya aikata shi la yu'akhadhu bihi ba za a kama shi ba li hadal wa'd as-sadiq saboda wannan alƙawarin da Allah ya na gaskiya ina fata an fahimta ba za a kama shi da shi ba saboda wannan alƙawarin da Allah ya yi na gaskiya don dama akwai alwa'adu akwai alwa'idu alwa'adu shine Allah ya ce idan kai abu kaza mai kyau zan baka kaza to wannan har abada Allah ba zai taɓa yin wannan alƙawarin ya saba ba alwa'idu kuma shine ya ce in kai abu kaza na laifi sai na maka azaba iri kaza to wannan idan aka tafi lahira ko dai mutum ya haɗu da al'adalu ko ya haɗu da al'isanu al'adalu ya ce karka yi kai in yi maka azaba gwargwadon laifin da kai ya maka adalci al'insanu kuma ka zo da laifin kuma in ya gada ma ya ce ya yafe shi ka shi kenan subhanahu wa ta'ala saboda ya ce inna Allah ya amur bil adli ko wal ihsani shi yi umarni ya ce a yi adalci da kuma insani ai shi ne shugaban al da al ihsanu din subhanahu wa ta'ala wa ya ce al ma'ana ma'ana shine inna a'malahum lalle aikin su sahabbai as-sayyi'a wacce take mara kyau taqa'u takan auku maghfuratan amma daga an gafarta ta baka annaha kai kaci wannan aikin da suka yi na kuskure lam taqa kamar ma bata auku ba wato aikin da za su yi ma na kuskure tun kafin aikin ya faru amma gafarta kuskuren ta yadda in kuskuren ya faru kamar ma ba su laifin bane shine in imalu ma shi itum faqad gafartu lakum an fahimta ai wannan yana daga ciki shi yasa muke karrara maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da'iman da yake cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna yin sagairu sannan suna yin kaba'iru yadda muke yace amma suna da kofar samun tuba da gafara wacce mu kuma bamu da ita kai yanzu wani tabbas kake da shi cewa idan kai zunubi an gafarta zunubin tun ma kafin kai zinubin baka da wannan tabbasin to amma su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da wannan ainihin wato tabbas wa qala al-imam an-nawawi imam an-nawawi ya fada khatimatul huffaz wanda in Allah ya yarda ɗaya daga cikin matsalar da zan samu lokaci in yi magana akan ta akwai matsalar iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin da ƴan shi'a da wanda suke da mailu zuwa ga sa ƙida. ta shi'a da tallata amma da rigar da ba ta shi'a ba za ka ji dimun da'iman yi don dinuna suna kewaya a ƙarƙashin wannan matsalar ana ganewa sha Allah ina da bahasi da nake so zan samu lokaci in yi magana a kanta abin mamaki daga cikin mutanen da suke da wannan fahimtar akwai al'imamun wani fa idan ka karanta muslim sharhin da ma hadisi haka ya fito ya faɗa amma mutanen nan ba sa iya taba imamun nawawi kai in sun rena ka sai su duro kanka sun yadda cewa imamun nawawi mutumin kirki ne 100 bisa 100 ko amma shi sai su kyale shi kai sai su duro kanka sai su ce kaza kaza matsala ce da an yi a kan ta tsakanin malamai jayayya mai tsawon gaske gaske tun daga da har yanzu imamu suwidi sai da ya rubuta littafi sama da mujalladi goma akan matsalan nan shi yasa duk in kana karantarwa wani ya zo zai shagalta ka da wannan matsalan to so ke ɗauke ka daga abin da kake karantar da mutane ku koma rigima akan wannan ina fata an fahimta so yake ɗauke ka daga abin da kake karantar da mutane ku koma rikici da shi akan wancan akan wancan ainihin wato matsala kuma abin da ya janyo rigima tsakanin malamai wasu hadisai ne wasu sun tabbata wasu ba su tabbata ba wasu akan yi tawilinsu wasu ba za su tawilanci ba shin mutanen da suka rayu daga ɗauke annabi isa kafin aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna cikin ahalin fatara ko ba sa ciki daga nan ne fa ya taso tsakanin malami wasu ke ganin a'a duk wanda ya rayu a wannan tsakanin da akwai sako na addinin annabi ibrahim in dai mai mutu akan musulunci ba to wuta zai tafi wasu na ganin a'a ina sam in dai mutum ya rayu a wannan nahiyar to yana cikin ahalin fatara, ya shiga cikin faɗin Allah da ya ce wa makon namu addabi na hatta to tun da ba aiko annabi ba lokacin ba za a yi masa hukunci da cewa yana ina ba yana wuta wannan shine abin da ya janyo wannan tattaunawa da rigiman nan tsakanin ma. hadisin da ya zo cikin muslim lokacin da wani mutum ya zo yana tambayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tambaye shi akan baban shi aina abi annabi ya ce babanka na wuta da mutumin ya nuna damuwa sanda ya juya zai tafi sai ya ce inna abi wa abaka finnari da babana da babanka suna cikin wuta malam aminu shankiki a adwa'ul bayani fi idahil qur'an bil qur'an da kuma littafin shi daf'i ihamul ittira yace babu yadda za a yi wannan qur'ani ya tabbata da tilin ayoyi ta ba wata al'umma da Allah zai mata azaba sai idan ya aiko mata da manzo yace to Ƙur'ani qur'ani qat'i subut ne kuma qat'i bilala ne ko yace to ba za a yi taqdimin hadisin da yake khabaru ahad ne akan nassin da yake mutawatiri ɗaya kenan yace na biyu sai dai a ɗauki wannan hadisin a awwala shi zuwa ga dole ma'anar inna a abaka fin nari a nemo ta shi yasa wasu malamai suke fassara cewa yanzu Abu Lahab ba mahaifin manzan Allah ba ta ɓangaren wa a ta ɓangaren jini ai abu yana da alaƙa da annabi ta ɓangaren uwa sannan abu lahab yana da alaƙa da annabi ta ɓangaren uba ko tunda da abu lahab da mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abdullahi suna da alaƙa ko da haka sai wasu malamai suka ce wannan hadisin ma'anarsa inna abi babana wa abaka wato babanka da babana shi yana nufin shi ne abu jihal tun da na nassin ƙur'ani bai shiga musulunci ba shi shaƙo ya zama sai ina fata an fahimta ya ce inna abi wa abaka finnari babanka sai ya kinaya cewa da babana wannan abu lahabin tun da shi ma ya ƙi karɓar musulunci duk suna cikin wuta wannan yana daga cikin tawilin da wasu malamai suka yi wannan wa wannan ainihin wa ina fata an fahimta to amma tunda matsala ce ta fitina bai kamata ka saka kanka kai ta magana a kanta ba don za ta shigaltar da kai ina fata an fahimta amma idan yan ɗariƙu ne suke magana a kan wannan matsalar to muna da malaman yan ɗariƙu da suka tabbatar da wannan matsalar cewa fa yadda imamun nawawi ya faɗa ita ce fahimtar shi to akwai malaman ɗariƙu da suka faɗi wannan idan ba su sani ba ba su karanta gurin ba mu mun sani mun karanta kuma in lokaci ya yi za mu fito musu da wannan matsalar mu ce malam wana ma ya faɗa malam wana ma yayi ya faɗa ina fata an fahimta wannan shi ne wallawa alam hatta fatawar wannan Sheikh Salih bin Awad magamisi imamun wa khatibun fi masjid Quba a yanzu yana nan da rai wanda yana daga cikin malamai da Allah ya ba su zaka'i gurin karatu mutafannini ne a gidan lugha ku je ku tambaye ga Dr. Sani nan da rai yana ɗaya daga cikin malaman da yake girmamawa a duniya Sheikh Salih bin Awad al idan yana da lacca zai muhadara a jami'a bayan azhar bayan la'asar tun azhar ake zuwa a cika gurin da zai lacca yana daga cikin malaman da Allah ya bashi zakai ina da abin da yake abin da ake ce masa ta'ammulatu da ya na ƙur'ani tun daga suratul baƙara har suratul jinni ina da shi ayoyin da suke da wahalan tafsiri ya ɗauka kuma ƙwarar gaskin gaske na fa'idanci da shi a wasu matsaloli da daman gaskin gaske da haka da aka bujiro da wannan matsalar wannan yana daga cikin bayanan da yi wanda in Allah ya da yadda muka yi wannan bayan littattafai da za mu kawo to sai mun kawo malamai na wannan zamanin wanda suke rayuwa babban malami ne ga abin da ya ce akan wannan matsalar nan to jama'a su saurara bari ji abin ya faɗa don a tabbatar ba daga kisan ka kake zuwa ba kake ainihin wato ɗibuwa ina fata an fahimta matsala ce muktalafun an ƙarawa juna ilimi tsakanin malamai kuma Allah da in lokaci yi za ka ji dalilai da bayani da dalilin da aka samu saɓani da abin da yake ainihin wato rajibi wanda ya kamata ka tafi a kansa amma duk wanda zai mana adalci ni tun da nake karatu a duk inda na fara karatu tun da na ka taba jin ina tattauna akan iyayen manzan Allah ba ko ka taba ji saboda tilka ummatun qad khalat laha ma kasaba walakum ma kasabtu wata al'umma sai da ta riga ta wuce duk abin da ta yi na aiki Allah zai tsayar da shi su gaban su yi musu tambaya kai kuma yanzu abin da kai na aiki kai ma Allah zai tsaye da kai maka tambaya idan an je lahira duk wanda ya shiga aljanna in kai baka shiga ba akwai matsala ko babu to abin da ya kamata kai kai kai ta kanka tukunna yau kai ta kanka tukunna kai kokari ga tukunna ka tsallake tukunna ita ce maganar da ake ainihin wato ina fata an fahimta wannan shine Allah ya sa mu dace yake cewa ma'ana ma'anal ghufran ma'ana ma'anahul ghufran lahum fil akhirah shine ma'anan wannan shine al-ghufranu fil akhirah wa al-ghufranu lahum samun gafara ga su sahabbai fil akhirah alahira wa illa in ba haka ba fa in fa inna fa inna tujibu ala ahadi ko ala ahadin minhum ahadun aw ghayruhu uqima alayhi wa il fa in fa in tujib ala ahadin minhum ala ahadin minhum ahadun aw ghayruhu uqima alaihim fid dunya fa in tujib idan ya wajaba ala ahadin minhum akan ɗaya daga cikin su me ya wajaba haddun ɗaya yayi wani abu wanda za a yi masa haddi aw ghayruhu ko wani haddi din yace uqima uqim alaihim fid dunya za a tsayar masa da wannan haddin a duniya yace wa naqal al qadi iyad al ijma ala iqamati al hadd qadi ya ya hikaito ijma'i akan tsayar da haddi aqamahu umar wanda umar ya tsayar ala ba'dihim akan sashin su qali yace wa daraba na biyu annabi ya daki mustaha musta ya masa duka na mai na al-haddi wa kana badariyan kuma musta ya kasance mai badariyan ya ji yaƙin badar ina fata an fahimta al-imam an-nawawi me yake so a nan? yana cewa ne shine wannan gafarar ana nufin alahira ne ba a mi ba da aka samun gafarar su alahira bai nuna cewa idan mutum ya yi wani abu a duniya wanda ya cancanci a tsayin masa da haddi ba za a tsayin masa da haddi ba an gane sannan shi kan shi haddi a yi idan abu ya same ka aka tsayin maka da haddi haddi ka fara ne ko ba ka fara ba ne ka fara ne ina ba ta an fahimta a yi da aka mista bin asas da ya fada cikin wannan kuskuren da wasu ragowar mutane ai bayan an tsayan musu da haddi na nassin qur'ani cewa Allah madaukakin sarki ya karbi tubar ya gafarta musu ya yafe musu har shi lokacin da sayyidina abubakar ya rantsuwa da Allah ya ce abin da yake na ɗaukan nauyin mitsa ya dena ba zai ci gaba da yi ba Allah madaukakin sarki ce wala ya atil ulul fadl minkum wasa'ata an yu'tu ulul qurba واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله fi sabilillah Allah ya ce kada ma falala a cikin ku da yalwa dukiya su rantsuwa da Allah ce abinda suke ɗaukan nauyi na marayu da yan uwa na kusa da wanda suka yi hijira saboda addinin Allah cewa sun daina Allah ya ce wal ya'fu wal yasbu lalle su yi afwa kuma su yafiya su da kai su ya tambaye su yace ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum yanzu ku ba kwa so idan kun yi abu Allah ya muku gafara sai na bakar ya ce wallahi muna so da haka daga nan ya dawo ya ci gaba da abin da yake fa qala al imam ibn al qayyim ibn al qayyim ya fada yace wallahu a'lam Allah shine mafi sani yace inna hadha khitab wannan magana ne li qaumin ga wasu mutane kad alimallahu subhanahu Allah ya san cewa annahum su wa'annan mutanen fa da ake magana da su la yufariquna dinahum ba za su rabu da addini ba bal yamutuna alal islam a'a akan musulunci za su mutu domin wanda yayi maganan yace la allallaha ittala ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum ya san ma kana wa ma sayakunu kaifa yakunu in ba shi Allah da ya san abin da ke cikin zuciyar mutum ba wanda yace wa asirru a waje a bi innahu alimun bi zati sudur ku boye ko ku bayyana to shi Allah ya san abin da ke cikin zuciya wa in taj'ar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa ya san abin da ke boye da abin da ke bayyane domin akhfa kalma ce wacce take adda takan dauki boyewa da kuma kishiyar boyewan shine bayyana da haka masu fassara wa in harbil bil idan ka bayyanar da zance fa innahu ya alamu sirra Allah ya san abin da ke boye wa akfa da kuma abin da yake shine mafi boyewa gaskiya ba aka fasara take ba da haka sir shine boye akfa kishe boyewa shine abin da ke bayyane ina ba ta an to dan haka Allah subhanahu wataala ya san wannan kuma sune al'ummar da ya fara kira yace musu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun ku ji tsoron Allah matakan jin tsoron Allah kada wanda ya kuskure ya mutu a cikin ku faci yana kan tafarkin musulunci shi yasa da suka yi wa annabi bai'a bai'atul ridwan Allah da yace laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara Allah ya yadda da mu'mine wanda suka yi maka mubaya a karkashin biya sai yace alima ma fi qulubihim saboda Allah ya san abin da ke zuciyarsu in ma ba mutanen kirki bane ya sani in ma na kirki ne yayi in za su yi da ya sani in ma ba za su yi ba ya sani ka ko san cewa ya yadda da su wannan ai kabar ne labari ne ko duk koran da daga baya Allah ya zo ya ce a'a ai daga baya an gano cewa za su yi rigda kuma shi bai gano cewa za su yi rigdan batun a farko kuma ya ce ya yadda da su akwai tanakudi ko babu akwai yasa maganan Allah maɗaukacin sarki kuma babu tanakudi babu cin karo ina ba ta an fahimta yace wa annahum wa'annan mutanen qadi fariquna sukan ainihin wato rabu da ba'da ma yufariquhu abinda sashe ke rabuwa da shi ba'da ma yufariquhu gairuhum abinda sashen wasan su ke rabuwa ne eh? yuqarifu wa annahum lillahi wa'annan mutanen qadi yuqarifu sukan ainihin wato kamfaci Ba'ada wani sashi na laifi ma ƙuhu gairuhun irin abinda wani suke ke kamfata mini zunobi na zunobi walakin sai dai layi la su bahanahu, Allah ba zai kyale su ban na alaiha suna masu dogewa akan wannan idan sahabi ya fada kuskure Allah ba zai kyale shi bai dawama akan kuskura. yana fata an fahimta yana fadawa za a bihi, kaga kuma yayi ya ainihin wato dawo shi yasa ai muka ci malamai sun kafa ƙa'ida cewa at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu wanda zai yi abu ya gane cewa yayi zunubi ya dawo kamar ma a gurin Allah bai da laifi shi yasa zamu ga da Allah madaukakin sarki yace wasari'u ku gaugawa ila maghfiratin min rabbikum zuwa ga wata gafara daga gurin ubanginku wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin kaga da yace an yi tattalinta ga masu tsoron Allah ko da ya faɗi siffos ya ce na fi ƙona fisar ra'i wadda ra'i wanda suke ciyarwa a hali na tsanani da kuma ainihin wato hali na yalwa sannan wal kazimin al suna haɗe fushi siffa ta uku kenan ko sannan wal afina anil nasi suna wa mutane afwa sannan wallahu yuhibbul musinina suna kuma Allah yana son mutane masu isani sai ya ce masu taɓa wannan su ne waɗanda wallaze na idan fa'alu fahishatan su ne wa'inda idan suka aikata gingime mallai zakarullah idan suka tuna Allah fastakfaru li zunubihim sai su dawo su nemi gafara akan zunubansu Allah ya ce wa man ya dhunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun kenan irtikabul fawahish hawa alfasha tare da dawowa a tuba bai cire mutum daga cikin almuttaqina shi yasa Allah ya ce uiddat lil to wannan sifar sa Allah yake faɗa daga ciki walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah dan haka fastaghfiru li dhunubihim tunda za su dawo su nemi gafara akan zunubin wannan bai cire su daga cikin sahu na almuttaqina ba masu jin tsoron Allah subhanahu wataala shi yasa al-imam ibn kasir karkashin wannan yace da Allah yace walam yusirru ala ma fa'alu ba sa dogewa akan abin da suka aikata na laifi wa hum ya'lamun suna sane yace adamul israr ala zunubi ko adamut ta ala zunubi huwa al-israr rashin tuba daga zanubin mutum yana yin laifi bai ma yadda kuskure ba ne ko bai gano kuskure ba ne ko ya gane kuskure ya kasa ɗaukar matakin tuba wannan shine al-israr al amma wanda zai yi ba daidai ba ya gane yayi ba daidai ba ya dawo ya gyara ya tuba to wannan bai cika cikin walam nisru alama fa alwahum hum sai yace bal ba ma wannan ba barakar yofiquhum Allah yakan musu tawfiki li tawbatin nusu ga tauba ga tuba wacce take ainihin wato ingantacciya Wasu gifa sannan Allah yakan masa tawfiki wajen neman gafara wa hasanatin sannan Allah ya masa tawfiki wajen kyawawan ayyuka wanda tamhu athara dalika wacce take shafe gurabun wannan aiki malikin kuma da nassin Qur'ani Allah ya ce wa aqimus salata tarfayin nahari wa zulfan min al-layl sai ya ce innal hasanati yuzhibna sayyi'a aiki mai kyau idan aka same shi sai tafiyar da aiki mara kyau shi yasa Allah ya ce zalika dhikra lidh-dhakirina yace wa yakunu takhsisuhum yakan kasance keɓance su bi haza da wannan duna gairihim banda wasunsu li'annahu domin lalle yadda al'amarin yake fa ta tahaqqaqa zalika fihi wannan ya tabbata a cikin su wa annahu wa annahum lahu kuma lalle su ababen yi wa ainihin wato gafara ne ibn al-qayyim yace wala yamna'u zalika wannan bai hanawa kaunul maghfira kasancewar gafara hasalat ta tabbata bi asbabin da wasu sabubba ta komo bihin wacce take tsayuwa da su kama la yaktadi zalika kama yadda wannan bai hukuntawa cewa an yu'attilul fara'ida cewa sun ainihin wato yi watsi da wani abu wanda Allah madaukakin sarki ya farlata musu wusukan saboda amincewa bil magfirati da da Allah ya musu na gafara falau kanat da a ce ta kasance kada hasalar ta tabbata bai listimirarin alal qiyam ba tare da ainihin wato ci gaba a kan tsayuwa bil dangane da umarnin Allah da yi lama hatajju da zalika da ba basu buƙaci bayan wannan ila salatin zuwa ga sallah ko kuwa wala siyamin kuyin azumi wala hajjin ko haji wala zakatin ko zakka wala jihadin ko jihadi wa hada mahalin wannan kuma wanda abu ne wanda ba zai yi ba ina fata an fahimta duk da Allah ya musu wannan alkawarin ba kaga yanzu Allah ya kiyaye yanda ka samu garanti kai daga gurin Allah a cewa na in i'malu ma shi ito aka da da'a wanda kaga dama ai ko za a ga tsiya a garin nan kwa ce eh ce to mu da muke da tabbas ma ba sauki eh ba sauki da daga lokacin ne zaka ga duk wata banna mutun sai ya kutsa mata amma su sahabbai samun wannan fa da kuma tabbatuwar shi garantin daga gurin Allah duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi umarni ya yi umarni wajen tsayuwa a kai a yi sallah ko azumi ko zakka ko aikin hajji ba su ja baya daga gare shi ba sun ci gaba a yanzu ba ga kana kallon yadda ake raba aljanna ba wani ya fito ƙiri ƙarara ya ce wai in kurma in kurma na gana wai wallahi in aka je lahira idan Allah bai sa shi aljanna ba shi tashi aljanna ya yafi kaga shi yana da tabbar ma shi zai shiga shi yasa ya ce in ba a bawa na bato shi ya haƙura ba kware kuwa ya zo ya raba ya ce sun hiransu eh wannan suka kashe saddauna har yakubu ga ma ya rantse da Allah ya can aljanna ne ƙware kuwa yakubu gawan ya ce dan aljanna ne saboda wa ya taimaka mashi umu ya je kawo wani beti ya ce wani shehi ne ya faɗa uya tuhu fawzun wai ganin shehin su rabo ne babba wa gulmun da ganima wa waye wa waye wa walau ra'ahu kafuru ko da kafiri ne ya ga shehin to ya rabota wasu kuma sun ga annabi sun tafuta saboda ba su ba annabin ba amma su ga shehin su ko kafiri ne ya ganshi walau ra'ahu kafuru wannan nan garin a isa wallahi dole mutane su tashi yasa da izinin Allah za mu ɗauki lokaci mai tsawo karatun aƙida shi za mu ba muhimmanci sama da komai wanda a wannan a wannan garin fa ake wannan karatun walau ka hu shi wannan malamin ko da kafiri ne ya ganshi to shikenan ya hai an sha yanzu shi wannan zazzakin kwanan nan aka saki wani bidiyo nasa ayyadda yawa sun ji abin da yake faɗa ya ce ali bin abi talib idan ka cire muhammadun Rasulullah duk halittar allah a sama ko ƙasa ba wacce ta kan shi daraja ya ce annabi musa ba shi ba ma annabi ya ce ba ko musa ko isa ko Nuhu, ko ibrahim ba su kai ali bin abi talib daraja ba haka zazzaki ya faɗa idan babu bane da za a ɓoye haka zazzaki ya faɗa ya mace in ka ji haushi ka fashi wai haka Allah ya tsara shi ne jiya na kasa hakuri a gidan karatu na ce gidan uwarwa Allah ya tsara haka in dai a qur'ani ne ya faɗa mana inda ba Allah bane me ma'anan wa an taƙulu ala ma la kak ku faɗa akan abu akan Allah wanda shi Allah bai faɗa ba a qur'ani a ina ne na faɗa nace da muka rika wani dan shi'a ma cewa ma ya faɗa mana a ina sunan Ali bin Abi Talib ya zo a Qur'ani sai ya kawo rafa'anahu makanan aliya Annabi Idris ake magana fa Allah ya ce mun dauka kashi matsayi madaukaki sai kawo yace ai ga sunan Ali a Qur'ani wa rafa'anahu makanan aliya haka yace in ka ce baka yadda da wannan aqidar ba dan me za ku ɗauki matsayin Ali bin Abi Talib ku ci ya fi duk annabawan Allah daraja da manzanni sai su yi maka maƙin ahlul baiti haka suke faɗa kuma abun bakin ciki sanda yake faɗa fa mabiyan suna labbaika ya Ali irin gafa ta malam ya kawo hujja da dalili bai jayo aya ba yace ga inda Allah ya faɗa yace yafi domin a babin falala fa baka da iko ka ce wane yafi wane sai kana da nasi ba ko kuwa ai nasoshi ne suka tabbatar da cewa annabi ya fi kuwa. ba nasoshi ba nasoshi ne suka tabbatar da cewa wa'annan annabawan guda biyar su ne ulil azmi minar rusuli sun fi kuwa? idan wani yanzu ya zo ya ce wane ya fi wane ba shi da dalili wannan magana ce ta molan kakan to na ce ku je ku riƙe nan gaba sai kun ji ma sun ce alin ya fi annabi wallahi ba an fara wannan ba an ce ya fi nuhu ya fi ibrahim ya fi musa ya fi isa dama ba su biyar bane ulil azmi to nan gaba sai ka ji sun ce aliya ma fi annabi wallahi inda ka ji an fara wannan dan dama akwai shi a rubuce a cikin littattafansu na aƙida in kuma wani yana musu ya musanta su ya fi mai zuwa an zo in karanta wallahi in ce ga littafin inda suka faɗa suka ce da ali da annabi ali kaman annabi yake wanda mu a aqidar mu ba yadda za a yi duk wani mutum a duniya in dai ba annabi bane shi annabi ya fi shi daraja dan mauqifi na annabta Allah ne ke nadawa shi yasa ran da annabi Isa ya zo duniya ya ce qala inni abdullahi atani alkitabu waj'alani nabiyya annabi yahaya tun yana dan karami Allah ya ce masa ya yahaya khudul kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiya mun bashi annabta tun yana yaro dan karami haka muka bashi me ma'anan annubuwa daga abu biyu ne shine minan nabwati ne shine al-makan al-murtafi wajen da yake yafi kowane guri daukaka shine annabwati sannan akwai annaba labari da haka su annabawa ana ce musu annabawa ne dan abin nan guda biyu idan ana magana matsayi da daraja ne a gurin Allah sun fi kowa sannan ba wani a cikin mutane da Allah yake zaba ya turo mala'ika da sako dan ya fada wa mutumin shi kuma ya fada wa raguwar mutane in kai ba annabi bane amma wannan mutumin ya funfurin ya zo ya shafa ma idan shi toka yace Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda shi yasa sun jama Ali bala'i da a'imma na ahlul bait wallahi maimakon kauna da za su nuna musu sun ja musu bala'i yanzu annabi isa a hayyaba duniya allah ya ɗauke shi ya tafi da shi sama bai taɓa cewa abota mai magana shi da shi da mutanensa duk sanda aka haɗu cewa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratun mustaqim haka yake ce musu amma tare da barrantar annabi isa mun karanta a ƙur'ani amma ran kiyama sai Allah ya tsaye da annabi isa ya ce masa a an ta kulta linnasi ta khiduni wa ummiya ilahaini min dunillah kai ka ce wa mutanenka a riƙe ka da kai da baba ka a ɗauki haƙƙin Allah a baku annabi isa zai ce subhanak Allah tsarki ya tabbata gare ka ma Kuno li an aqula ma laysa li bi Allah bai yiwa in faɗa abin da bani da haƙƙi a kansa in kuntu qultuhu faqad alimta in na ce abota mun ka sani saboda ta'alamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamuhu idan tare da barrantar annabi Isa Allah ya sani bai taba cewa a bauta mai ba aka dauki haƙƙin Allah aka bashi amma sai ya tsayar da shi an tambaye shi dan girman Allah duk wani mutumin kirki da mabiyan shi suka dauke shi suka tura shi matsayin da ba nashi ba sun ja mai rigima a lahira ko ba su ja mai ba sun ja mai dan tambaya kan Allah shi yayi in dai zai tambaya annabi Isa to duk wani mutum in dai ba annabi bane shi to yana kasan darajar annabi Isa Allah shi ya tambaye shi amma haka zazzakin nan ya shafa ma irin shi toka dan mare ne ma ba ma annabi Musa da annabi Isa a Musa da Isa da Nuhu da Ibrahim haka ya faɗa sura sunan yace duk sayyidina Ali ya fi sun kai magana sai maka makin ahlul baiti wai da irin wannan hanyar ne wai dole za a tusawa mutane sanwa san ahalul baiti na ce to ai yanzu ba ya faɗa ba idan akwai ɗan da wata mata ta haifa a shi'a da zai iya kare wannan abin gashi nan ya zo ya kare sai ka ci duka na nasoshi har sai ka kasa tashi wallahi wallahi Allah ya samu dace yace akil muslim ɗan uwa musulmi hadihi wannan fa ba'adu Fadailu sahabatul Kira sashen falalolin sahabbai masu karanci ne fil qur'anil a cikin Alƙur'ani mai girma wa sunnatul mutahara da kuma sunnar annabi wacce aka tsarkake falimada famada ba'da da illa ad-dalal bayan gaskiya ai sai ɓata yi. haka ba wuce ya faɗa daga ƙin gaskiya sai me sai bata walillahi darru hafiz ibn hajar hina an shada Allah ya tabbatar da albarkarsa ga Ibn Hajar lokacin da ya rera waka yana da diwani Ibn Hajar yace wujuhu ashabihi kal badr mushrikatan idza ra'aita mar'an minhum idza ra'aita mar'an an hadihim sadafa nalu siyadati fid dunya wa akhiratin والسبق والفضل والتقديم والشرف وبالرضا قص منهم عشرة زهر يا ويح من في الموالاة يا waiha من في الموالاة لهم وقفا سعد سعيد زبير طلعة وأبو abu وابن عوف قبله الخلفاء qablahu الأولى قد هادروا معه وما بفضل الأنصار النبي خفى تبوأوا الدار والإيمان قبل وقت آووا وفوق نصروا فازوا ورقوا شرفا المؤثرون وإلا حتى خصاصتهم والتاركون ظهور أدبرت أنفا لا يستوي منفق من قبل فتههم بمنفق بعد بالإنفاق قد خلفا وكل قد وعد الله المحين بالحسنى وأولاهم من بره تهفا من كل أروع هام الدين ناصره وكل أروع يد وكل أروع يدعى يدعى سيد الزفرة لا تسألن, لا تسألن القوافي عن مآثرهم in shi tafastan ɗiƙil ƙur'ana wasu hufa ibn hadar ya ce wuduhu a sahabi fuskokin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kalbadari kamar wata ne ɗan daren goma sha hudu amma mushrikatan wajen haskakawa an fahimta yi mushrikatan wajen haskakawa to ai dole haka babban mai yake yi. hadisin anas tsan maliku lokacin da ya ce annabi ya yi rashin lafiyar daga ganan ya koma zuwa ga Allah ya ce da annabi ya buɗe labulan na na aisha ya leku ya ce saboda hasken fuskar annabi sai da muka ɗauka fallon takarda ne aka buɗe ya ce lokacin da annabi yake rashin lafiya yayin da ya kamata ya ƙara muni rashin lafiya sai ya ƙara wa manzan Allah kyau sallallahu alaihi wasallama shi yasa ya ce wujuhu ashabi fuskokin annabi kalbadari fuskokin sahabban annabi kalbadari kaman wata ne dan daren goma sha hudun mushrikatan wajen haskakawa idan ra'aita idan ka zai mar'an mutum an hadihim dangane da riko da shari'a da suka yi sadafa ya fara ainihin wato shari'ar akan ce wato as-sadafu shine ar-rajulu aqbalat ihda rukbatayhi ala al-ukhra hina al-mashi lokacin da ya gabatar da ɗaya tafi gwiwarsa akan ɗaya wajen ainihin wato tafiya nalu siyadata sahabban annaba sun samu shugabanci fi duniya wa akhirati a duniya da lahira haka ma mai gidansa ya samu shugabanci na duniya da lahira inda ba ko wanda suke ganin sahabban nan ba su isa ba ai Allah ko ya nuna maka cewa sun isa yawa shi yasa ka je ka nemi lecture da muka yi a Kabala waliyan gaske ba na din fosta ba da ka ji wani malami ya faɗawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a hasidu Ya ce daran nasu turran ma yawma su. mutane sun san gaskiyar annabu tun daga ran da Allah ya aiko shi amma walakin na hofin nasu linnasi hussadu sai dai ko da yaushe cikin mutane akwai masu hassada ga mutane da haka a ahasiduhu mut ya kai wanda ke ma annabi hassada kan mutu da bakin ciki inna aishaka kadu. rayuwarka tana cikin bakin ciki da bala'i da tashin hankali fa wa fid dunya wa fid dini sayyidu gashi shine shugaba a duniya shugabancin ma ba za ka san shi shugaba bane sai an tafi gaban Allah tukunna ranar da sama da ƙasa ba wanda ya sai ma Allah magana amma shi zai je ma Allah magana kuma Allah ya saurare shi wanda ko wanda sai ganin ai maraya ne ai kaza ne dan me Allah zai aiko shi tunaka nalu sahabbai sun samu asiyadatu shugabanci fi duniya a duniya wa akhiratin da kuma lahira wasabki sannan sun samu sun tsere wa kowa wal ga kuma falala wata kadima sun gabata, kowa wal sharafa ga kuma ainihin wato ɗaukaka da suke da ita wa birrida da yadda Allah ne kusa aka kebance minhum daga cikin su akwai asharatun goma zuhuru masu haske kaman fulawa ya waiha kaicu man ga wannan nafi muwalatihim wajen jibinta su waƙifa ya tsaya lahum wajen ainihin wato su. sa'idu sa'adu akwai sa'ad bin abi wa kasko mujabud daa wanda muka faɗa sanda aka mai shari haka yi addu'a mutumin da ya masa shari ya ce la'adu wannan nabi salasin na rantsi da Allah tun na karu ta abu ka faɗi abu uku a kai na kamun karya, ni ma sai na yi addu'a uku a kanka ya ce Allahumma in kana abduka haga ƙama wariya an wasu ma'atan Allah in wannan mutumin ya miƙe ne don yi ƙarya ya ji yadda mutane shari a kaina ce fa'atil umarahu Allah ka ta rayuwar shi sannan Allah ka hada shi da bakin talauci sannan ka gito da shi zuwa ga fitina ka dade a duniya ga mugun talauci eh ai ka ga bala'i ya ganka sannan ga kana fuskantar fitintunu iri iri ai sai ka ce gara ka tafi kabarin to sa'idun sa'idu bin ainihin wato zai zubai akwai Zubairu bin al hawari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi yace kowane annabi yana da hawari ninawa hawarin ne Zubairu bin al shi shine mutumin da ya fara falle takobi saboda addinin Allah amma nan muka nuna muku a satin da ya wuce komai ne, yana faɗa a littafin shi kitabu tsahara ya lissafa daga cikin wanda ya lissafa har da wannan Zubair bin al-Awwam da matar Annabi Aisha da Talha yace wa in kanu akhbasu an jasan min al-khilab wal khanazi haka nan a cikin littafin Kumaini kuma ba ni bane na faɗa dan Shi'a ne ya faɗa yace ga abinda Kumaini ya faɗa yace wa in kanu akhbasu an jasan min al-khilab wal khanazi wayannan mutanen da haka Zubair Zubair bin al-Awwam dan shi abdullahi yake faɗa yake cewa ina ɗan ƙarami babana idan suka je yaƙi suka dawo tuna wancan lokacin idan aka sare ka kaba ita ake ƙonawa a sa a cikin ciwon a matsayin shi ne magani sai a ɗinke ciwo ya ce haka nake ɗaukar ɗan yatsa na ina sassakawa a jikin babana yana ninnitsewa saboda saran da ake masa an sare shi a gurin an ɗinke gurin gurin ya warke amma ya rami haka yaron abdullahi yake ɗaukar ɗan yatsa yana sassakawa a jikin baban yana nisa kai kana nan ko mari kyakkyawa ba a taɓa faɗa ma ba saboda addini amma ka minki kafa kawai ta faɗa a gashe ka rasa wanda za ka daga sai wanda suka yi wannan aikin wanda Allah ya faɗa da nassin Qur'ani yace alladina Sajabu lillahi wanda suka karɓa kiran Allah da annabi min ba'di ma asabahumul qarh bayan abin da ya same su na bala'i to dan haka sannan wa talhatun akwai talha wa abu ubaida sannan akwai abu ubaida shine amir bin jarra, wanda annabi ya faɗa ya ce aminu hadhihi al amintaccen wannan al'ummar wanda da yawa daga cikin malamai suna faɗa akan shi Allah ya saukar da la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda wa rasuluhu wanda ya da ya fito na fito da baban shi a ranar yakin badar aka yi ta surutu Allah ya saukar da cewa ai dama ba za ka taɓa samun mutanen da suka yi imani da Allah da ranar lahira ba yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu su so ga wanda ya saba wa Allah da annabi walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum Allah ya ce ula'ika kataba fi qulubihimul iman irin su Abu Ubaida su ne waɗanda Allah ya wajabta ya rubuta imani a zuciyarsu imani ne wanda yake ainihin wato tabbatacce da haka shine mutum na farko da kuma ya taba karɓo ƙudus a hannun yahudawa karkashin jagoranci khalifancin sayyidina Umar radiyallahu anhu da haka duk dai shi'an da zo ya ci gaba da dukan kasa yace su ya ji ya karbo kudus to ya rena wa mutane wayo ne kudus tana Isra'ila kana nan Kaduna kana ta da kura saboda ka rena mutane wayo har wata rana kake da ta kudus din gafa kudus a tanwa kuma a tarihin duniya duk ɗan shi'a ka tambaya dan Allah wani ɗan shi'a ne aka taɓe wanda ya kwato kudus babu a tarihin duniya kakab mutum biyu ne suka taɓa karɓo kudus abu ubaida ƙarƙashin jagorancin khalifancin sayyidina umar sai salahuddin al-ayyubi kuma salahuddin al-ayyubi ka je ka binciki tarihin shi irin rigimar da ya shi'a da yadda ya musu kata-kata a amira ai jami'atul azhar da kake ji ai asali ta yan shi'a ce salahuddin al-ayyubi ya ya kore su yayi fata-fata da su eh to da haka dan da shi'a ta karba ba zai iya karbo kudus ba dan da sunna ta karba shi zai iya karbo kudus dan haka yake a tarihi in kuma kun san wani dan da shi ta taba haifa ya karba Kudus to a faɗa mana waye shi babu saboda injin ɗin ba iri ɗaya ba yake za ka zo kana shirka za ka mutu kana kiran ya mahadi ya ali yanzu ba gashi nan ba yan neja jalta sun fara musu tai kwanan nan wasu ba su karanta ba arna can neja jalta sun fara musu tai wai idan an hada su an takura su to su zo su a hada kai a zo a hada kai eh wallahi wai a zo a hada kai a zo a hada kai abubuwan nan da suka faru hatta sojojin da ba musulmi ba da suka shiga makabartunsu abin ya ɗaure musu kai a irin tsarin makabartan musulmi da suka sani wannan sun gaba irin tsarin ba ne ka je ka shiga makabarta sai ka ce kafi wusasa ka ga makabarta da gine-gine da waye da waye kuma ku ce musulunci kuke yasa na faɗa ma gwamnati na ce kuna ganin sa haka kamar za su yi wani rikici ba abin da za su yi wallahi matsorata ne saboda ai ka'ida Allah cewa ya sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi saboda abinda suke na shirka da Allah dole Allah ya jarrabe su da tsoro wallahi tallahi dole Allah ya jarrabe su da tsoro duk wani da yake tunani irin munafikan yan bokon nan da suka ki karatu in ana karatun addini sai ka ja aya mutum ya ce maka ya tafi Bulgaria ya je Chicago ya je Singapore ya je ina ne to ya ce ai mutanen nan suna da yawa ai kaza kaza kaza ai waye waye wani yawa suke da shi in fada za a yi tashi fa a bi layi ɗaya masallacin Juma da biya fi wannan taron nasu yawa na farko ku lura da wata makida na idan za su yi abu ɗinka uniform iri ɗaya mutane ko ba su da yawa idan suka sa kaya iri ɗaya za a ga kamar suna da yawa ba haka bane ɗaya kenan sannan na biyu ku lura za ku ga da mata da ƙananan yara suke fitowa haka ne sannan na uku in za a yi abun ba 'yan gari ɗaya ba ne sai sun yi kira daga gari gari suke zuwa na haka sai ka ga sai mutum hamsin ɗari sun wuce kafin ka ga wanda ka sani amma wani sai ya firgita inna lillahi wa inna ilaihi raji alaga kamalan kai ka gansu kuwa billahi to wannan wani tsari ne na yakar kwakwalen mutane wanda bai san yadda abin yake ba da shi yasa muke faɗa muke cewa duk wani tunani wayancan da ake magana ɗan boko haram da ake magana rigimar da suke ɗauka da wayannan wallahi injinan ba iri ɗaya bane to da ka kaka taba tsammanin wai rigimar da wayancan ke yi wayannan na siya, wallahi ba za su iya ta ba yan mutu'an annan yanzu sun saba yin ta eh Allah yan rashe wannan yanzu eh, da sanda suke waccan rigimar ta farko na farko ba shi a rake ba na bi duk waɗannan abubuwan na saban Allah ba su da alaka da su mutum ne zaka ga kullum a masallaci da Qur'anin sa da asawaki da gaske a lokacin mutuwa yake nema shi yasa bai kiya ta da kura bai mutu amma yanzu wani ya samu kaftaitan mukami a gwamnati yar hancin nan da shi ake ci yar mutu annan yanzu yana yin ta haka kawai ka zo ka ce a mutu a ina kai ne da ka shirya mutuwa zai ce ka je ka tafi Allah ya bada sa'a ko Abu Ubaida tawabun aufin sannan ibnu malam malam kare nan nuna lokaci yana matsowa Hu kafin shi akwai khulafa khalifofi guda hudu kenan akwai Abubakar akwai Umar akwai wa akwai Usman akwai Sayyidina Ali wasabiquna sannan akwai magabata al'ula na farko kada hajaru wanda suka yi hijira ma'ahu tare da annabi wa ma bi fadlil ansari wa ma kafa bi ba bi fadlil ansarin nabi wanda suka taimaki fadl wato wa ma kafa bi ba bi fadlil ansarin nabi falalan mutanen nan suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune ansar tabawwa uddara sun zaunar da gidajensu wal imani kuma sun yi imani kafin ma muhajir su so su same su qablu wa qad awu sun tattara sun tattaro annabi wafau wafau sun cika alƙawarin da suka yi nasaru sun taimaki annabi fazo sun samu babban rabo raqau sun hau daraja babba raqau sharafa sun hau ainihin wato mataki na daraja babba almu'siruna wanda suke fifita mai dan uwansu musulmi akan bukata ta duniya wa illa hat koda ta bayyana kasasatuhum bukatar tasu an fahimta ai dan haka lahad akan ce zahara wa baraza wa bada wa wadaha wa aumda'a wa lama da makamantansu wattarikuna wanda suke barin ainihin wato zuhuran nauyayensu adbarat su juya mata baya anifa koda suna da bukata a kanta la yastawi ba zai yi daidai ba munfiqun wanda ya ciyar min qabl fatihim gabanin ay fatahu makka bi munfiqin da wanda ya ciyar ba'dul infaqi bi munfiqin da mai ba'dul infaqi bayan ciyar wanda kada khalafa wanda shi ya riga ya wuce wannan ya biyo ta bayan sa ne wal kullu amma dukkan su qad Allah ya yayi alƙawari al wanda yake tsara kowane irin abu bil husna al-husna ita ce aljanna wa aulaqum Allah ya cancantan musu min birrihi ko daga alherin sa tuhufa a matsayin tsaraba shine tuhufa min kullu arwa daga dukkan abu wato azzakil mai kaifin zuciya wato hamid dina mai taimakon addini mai tsara addini nasir ho mai taimakonsa wa kullu arwa daga dukkan ainihin wato wanda yake mafi banƙayan da yidu a sayyidu wanda ake kiransa ainihin wato as-sayyidu shine shugaba az-zufur wanda yake abintacci ibnu hadar yace la tasalanna qawafi kada ka tambayi wannan kafiyar da nayi tunda tana karewa da alifin ko وجوه أصحابه كالبدن مشرقة إذا رأيت مرأ أن هديهم صدفا والشرفا وكفا الخلفا خفا شرفا أنفا خلفا تهفا ظرفا سيتي لا تسألن القوافي كركة بون قافية تاوى أن دنغني دا ma'asirihim falalar waɗannan mutanen kaka tambaye ni sai ce in shi ta idan kana so fastantikil qur'ana ka nemi qur'ani ya maka bayanin falalar wa'annan mutanen suhufa da kuma fallayen qur'ani zai faɗa maka waye sahabbai ina fata an fahimta saboda haka zamu tsaya anan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada za mu shiga alfasul sani makanatu sahabatul kiram inda a a'immatul a'lam matsayin sahabbai a wajen malaman duniya wanda duniya ta yadda da ilimin su da tsoron Allah su da karatun su za ka ji mai suka faɗa dangane da sabai don ka ɗauka mu ne kawai na muka zo muke tada kura ba masu a zauna lafiya ba haka abin yake ba a wannan muka faɗa daidai Allah ya sa mu dace wannan muka yi kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum to faɗa mata kira Allah